Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. rundunar sojojin Sudan kuma shugaban gwamnatin rikon kwarya ta kasar Abdulfatah Al-Burhan ya sauke mataimakinsa Muhammad Habdan wadda ke jagorantar rundunar sa kai ta RSF. Taron kasashen ƙungiyar G7 masu karfin tattalin arziki ya bukaci ƙasashen duniya su tashi tsaye wajen dakile mummunan tasirin sabuwar fasahar kimiyya da ke kwatanta ayyukan bil'adama wato artificial intelligence a turance. hukumomin shari'a na kasar iran sun zartar da hukuncin kisa ga shugaban kungiyar da ta yi safarar wasu mata 'yan kasar zuwa kasashe makwabta domin sana'ar karuwanci to masu saurare assalamu alaikum da fatan an wani lafiya murtala faruk sanyin ne tare da mahmud ibrahim kwari da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin ranar yau asabar 20 ga watan mayun shekara ta 2023 to kun riga dai kun ji kanun labaran duniya idan kuma muka je wato muka leka bangaren rahotanninmu za ku ji cewa rundunar 'yan sandan jihar borno ta gabatar da wasu mutane fiye da 100 da ta kama bisa zargin aikata manyan laifuka daban-daban a jihar. akwai masu fyaɗe akwai masu kisan kai haɗin baki da kisan kai akwai kuma 'yan fashi wanda ma har mun samu bindigoginsu akwai masu kwaya ko sai da kwaya haka kuma za mu kawo muku fashin bakin masana dangane da kalubalen tattalin arziki da ke jiran sabuwar gwamnatin najeriya da za a kaddamar a ranar 29 ga wannan watan na mayu bashin da ana bin najeriya ta kai akalla biliyan ɗari da uku wannan basussukan babban ƙalubala ne ga gwamnatin da ke zuwa idan muka liƙa ƙasar kamaru za mu kawo muku rahoto kan bikin ranar haɗin kai 'yan ƙasar ta bana kamar kowace ranar asabar yau ma za a ji shirinmu na a dawo lafiya wanda baba yakubu makeri ke gabatarwa amma yanzu sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labarun. A jiya Juma'a shugaban na sojojin Sudan kuma shugaban gwamnatin riƙon ƙwarya ta ƙasar Abdulfatah Al-Burhan ya sauke mataimakinsa Muhammad Hamdan Daglo wadda ke jagorantar rundunar sa kai ta RSF. Matakin ya biyo bayan yadda ɓangarorin biyu suka rikide suka zama makiyan juna inda faɗa ya barke tsakaninsu fiye da wata guda da ya gabata. ya zuwa jiya jimma'a ana ci gaba da gwabzawa tsakanin dakarun bangarorin biyu musamman babban birnin kasar ta sudan wato khartoum da kuma yankin darfur yanzu haka dai majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗin cewa bukatun ayyukan jin kai na ci gaba da karuwa a ƙasar ta sudan inda har ma shugaban hukumar kula da ayyukan jin kai na majalisar martin griffith ya sanar da tallafin dala miliyan 22 ga asusun tallafa al'ummar sudan da suke fita daga kasar saboda yaƙi hukumar ta ce zuwa yanzu fiye da mutane miliyan guda ne suka rasa matsugunansu sanadiyar faɗan madafin iko tsakanin alburhan da hamdan yayin da ɗaruruwa suka rasa rayukansu cikin fiye da wata guda da aka kwashe ana gwabza yakin rahotanni sun ce fararen hula sun shiga yakin a inda kabilu daban-daban ke kai wa juna hari a ƙauyukan lardin darfur yayin da aka ci gaba da musayar wuta a tsakanin dakarun gwamnati da mayakan sa kai na kungiyar rsf a birnin khartoum a jiya jama'a taron kasashen kungiyar G7 masu karfin tattalin arziki ya bukaci kasashen duniya su tashi tsaye wajen dakile mummunan tasirin sabuwar fasahar kimiyya da ke kwatanta ayyukan bil'adama wato artificial intelligence a turanci. Kungiyar ta ce wani lokaci a wannan shekara da muke ciki za ta kaddamar da tsarin muhawara da tattaunawa game da yadda za a rungumi tsarin amfani da wannan fasaha ta hanyar da ta dace. a ƙarshen taron da suka gudanar a hiroshima babban birnin ƙasar japan shugabannin ƙasashen ƙungiyar ta g7 sun faɗa a yau asabar cewa za su samar da wani kwamati da zai yi nazari akan matsalolin da suka danganci kwaikwayon fasaha da jirkita bayanai mambobin na kungiyar g7 sun lura cewa sabuwar fasahar rubuce-rubuce ta chat gpt da hanyoyin kirkire-kirkiren sauti da hotuna ta hanyar kimiyyar artificial intelligence abubuwan farin ciki ne amma sukan jefa fargaba da kuma haifar da rudanin hakkin mallaka tsakanin ma'abuta kirkire-kirkire da rubuce-rubuce a duniya. A daren jiya Juma'a Rasha ta kai harare ta sama a sassa daban-daban na kasar Ukraine da suka hada da babban birnin kasar Kiev. Hakan na zuwa ne a daidai lokacin da shugaban na Ukraine Vladimir Zelensky ya isa kasar Japan domin halartar taron kungiyar G7 ta kasashe masu karfin tattalin arziki. Jim kaɗan bayan isarsa birnin Hiroshima inda taron yawa Kana shugaba Zelensky ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa manufar taron ita ce wanzar da tsaro da kuma haɓaka haɗin kai a tsakaninmu domin tabbatar da nasararmu yana mai cewa nan gaba kaɗan zaman lafiya zai kasance tare da mu. An jima kaɗan Mahmud zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. To amma kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Rundunar 'yan sandan jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya ta gabatar da mutane 110 da ta kama da ake zargi da aikata manyan laifuka daban-daban a faɗin jihar. A ƙoƙarin da ta ce tana yi na yaƙi da miyagun laifuka da matsalolin tsaro a jihar. Daga Maiduguri ga rahoton Haruna Dauda biyu. kwamishinan 'yan sandan abdu umar ya yi dai karin haske game da waɗannan mutane da aka kame kamar haka mu 'yan sanda ba za mu kasa a gwiwa ba domin mu tabbatar da cewa an samu zaman lafiya da kwanciyar hankali a jihar borno a yau na tabbatar muku da cewa mun sami kes kes guda saba'in wanda kuma ba mu kasa a gwiwa ba da sannan muka samu wannan kes kes din mun sake miyagu a ɗari da goma ɗari da goma nan za su fuskanci bincike mai tsanani wanda kuma idan mun gama cikin ikon Allah za mu kai su kotu a cikin ah, mutanen da muka kama akwai masu fyaɗe akwai masu ah, kisan kai haɗin baki da kisan kai akwai kuma 'yan fashi wanda ma har mun samu bindigoginsu ah, akwai masu kwaya ko sai da kwaya ko shan kwayan kuma sannan muna da wayannan yan yan maliyans yan na wasu yan kungiya ne masu gashi a hargitse kuma sukan tasowa mutane wanda ba su su gani ba sake su da wuka wani lokacin su kwace musu abubuwan hannunsu har ma da kuɗi so cikin iko allah mun tattauke su akwai kuma ishu na ganye mai yawa wanda muka kama amma kuma masu ganyen sun gudu sai dai muna kan kokarin tafke su idan mun tafke su kuma su cases na kwaya da sauransu muka mika wa ndla domin a tabbatar da cewa an hukunta masu laifin to kome mutanen da aka kame da waɗannan laifuka da ake zarga ke cewa kalmata bukar to me kika ya kawo kina na na na laifi na me kenan Na haifu yaron na jefa. Kin jefa da yaron? Mm. Ba ki haife shi da uba ba ne? Mm. A da yake ni ban sani ba ita ne ta fara duka na sai abin ya zama da ajiyar. Na gan su kore a'a na gan su ba yar uwata ba ne ni ban taba ganin ta ba. Yanzu yarinyar ta mutu? Ta mutu ko ta mutu ba? Ta mutu yarinyar. Ta mutu? Eh amma ni ban. Amma ta ma kin san ta? Ban san ta ba. ta ne gidana ko ta je gidan ki ne eh me sunan ki sunana fat muhammed na mohammed. eh me kai aka kawo kanan laifin me kai ake zaran ka da shi laifin sata sata me waya waya ina eh a wajen da phone service eh a wajen eh ya sunan ka ali malam ali malam me kai aka kawo kanan Allah wani akwashe ne aka kawo ne nan yara angon mu ne suka yi kisa suka suka yi kisa suka yi kisa eh. yara ungonku? Eh. wasu mutane ke nan da ake zarga da aikata laifuka daban-daban a jihar borno da kuma ake hannun jami'an 'yan sanda a yanzu hakan wanda suka ce za su gurfanar da su a gaban kotu idan aka gama bincike a kansu haruna dauta biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya a gaida haruna dauda biyu yanzu kuma ga mahmud ya dawo da ci gaban labaran duniya Italiya na samun tallafi daga kasashen ƙetare a daidai lokacin da take fuskantar mummunar ambaliyar ruwa wadda aka bayyana a matsayin mafi muni da ƙasar ta fuskanta cikin karni guda da ya shuɗe. Rahotanni sun ce mutane goma sha hudu aka ba da labarin sun mutu yayin da dubbai suka tsere daga gidajensu inda aka ba su mafaka a wasu cibiyoyi. Hukumomin ƙasar sun ankarar da mazauna sassan lardin Emilia ramagna. inda gabar koguna da dama suka kare sanadiyar ambaliyar ayar masu aikin ceto na ƙara ƙaimi wajen tallafawa yankunan da ambaliyar ta yi wa barna da kuma waɗanda ke fuskantar barazana daga ambaliyar bayan da aka kwashe watanni shida ana malala ruwan sama jami'an aikin ceton waɗanda suka ƙunshi sojoji da sauran jami'ai na neman mutanen da ruwa ya yi wa gidajensu ƙawanya da kuma waɗanda suka mutu sanadiyar ambaliyar tunda dai hukumar lafiya ta duniya ta bayyana aniyar tallafawa kasar ta italiya dalilin wannan iftila'i kamar yadda shugaban hukumar ta hu mai kula da yankin nahiyar turai hans kloje ya bayyana hukumomin kula da fannin shari'a na kasar iran sun ce sun zartar da hukuncin kisa ga shugaban kungiyar da ta yi safarar wasu mata 'yan kasar ta iran zuwa kasashe makwabta domin sana'ar karuwanci Hukumar shari'ar ta Iran ta ce wani mutum mai suna Sharuz Sakano wadda aka fi sani da Alex shine shugaban kungiyar kuma shi ne ya jagoranci safarar 'yan matan zuwa wasu kasashen larabawa kamar yadda kamfanin dillancin labaru na Mizan ya ruwaito. a yau da safe ne aka zartar da hukuncin kisa ga sak nuri saboda samun sada laifin safarar biladama da kuma tursasa karuwanci a shekara ta 2020 kafofin labarai na iran sun ruwaito cewa an kama alex ne a kasar malaysia bisa haɗin gwiwa da hukumar 'yan sanda ta ƙasa da ƙasa kana daga bisani aka miƙa shi ga hukumomin na ƙasar iran a shekara ta 2020 ma an yanke masa hukuncin kisa saboda samun sa da laifin rashawa da cin hanci gaida Mahmud Ibrahim Kwari da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. A ƙasar Kamaru yau ne aka gudanar da bikin ranar haɗin kan 'yan ƙasa. bikin da ake yi a kowace shekara domin karfafa zaman lafiya tsakanin al'ummomi masu kabilu da addinai daban-daban a kasar Muhammad Rabi'u na dauke da karin bayani. Matsayin birnin Gaundare ne ya sa ya zama wani wuri mai muhimmanci wanda ke ba da damar rayuwa tare, zama tare na da tushe a cikin rayuwar al'umma. Muhammadu Awal Amawo ya ƙara da cewa. Kamar mu ba mu da bambanci don muna da kabila ya yi ɗari biyu da 'yan kai ba magana arna ba magana musulmi mu dukkan mu hade yake idan suna sallan suma suna kiran mu mu kuma idan muna sallan azumi da laya muna kiran su su zo wajen mu tsakanin mu da kabilu kam ba matsala mu musulman kamaru gaba daya shi sa ga ake zaman lafiya a nan kasan mu don ba a cewa wannan arne wannan musulmi mu duk ɗaya muke. Zama tare kamar yarda da juna juna na haifar da karɓan nau'in sutura a nan cikakkiyar kwatanci na zaman tare yake a wannan yanki na ƙasar al'ada ba ta yin sofaye Ibrahim Malam Ambargo ya ce. Akan magana kuma shi sutura na ke faɗa. Sutura kan a yau kowanne na kowa ne. Daga can ba za ka hango mutum ka ce shi nan kaza ba ne. A musulmi ne da saron nan ko arne ne da saron nan ko kuma an ne da jomfa nan ko kuma da gare nan musulmi ne a nan yanzu wannan kan babu shi. Aure tsakanin kabilu ba shakka ba wai kawai ana yi masa rawani ba ne fiye da haka kuma ya tabbatar da matsayi da haɗin kai ya cimma a wannan yanki na ƙasar sunusi sarkin goron adamawa ya yi bayani kamar haka in ka koma can baya ai iyayenmu nan in ka ga dotijo na da mata biyu uku a gida to zaka samu duk kabilai ne a cikin gidan in ma bahaushe ne bai da hausa duka hudu ba zai zaka samu a'a bahaushiyan ba fulatana ba bumiya ba duriya a'a zaka samu ma irin wa'ancan kabilun da suka dawo cikin mu suka musulunta duk su ma ana auren su a zauna da su kuma an haifa da su yanzu duk an zama ɗaya. yanzu dai ka zo an hausa nan dai ba za ka bambance waye bahaushe waye ba bahaushe ba a ra'ayin ƙorarre haɗin kai yana nufin horar da 'yan ƙasa a cikin al'adunsu mutunta ra'ayi na gaba ɗaya amfanin jama'a ɗabi'a da kimar demokradiyya damuwa da rayuwa tare cikin jituwa da buɗewa ga duniya muhammadu rabiu ɗanba muryar amurka daga nan gaunar cibiyar adamawan kamaru Ta gaida Muhammadu Rabi'u yanzu kuma bari mu sake komawa Najeriya. Inda a yayin da ake kammala shirye-shiryen rantsar da sabuwar zaɓaɓɓiyar gwamnati a ranar 29 ga watan nan na Mayu. Masu fashin baki na bayyana irin ƙalubalen tattalin arziki da ya baibaye ƙasar, wanda kuma suke fatan sabuwar gwamnatin za ta mai da hankali a kansa. Zainab Babaji ta haɗa mana wannan rahoto na musamman daga jihar Filato. Najeriya da ke da taken mafi karfi a Afirka tana da akalla mutane da suka haura miliyan 200. Karfin tattalin arzikin Najeriya ya ta'allaka ne kan man fetur da iskar gas da take sayarwa a kasashen duniya sai harkokin noma da sauransu. Haɓaka tattalin arzikin ƙasa na daga cikin manyan batutuwa da sabuwar gwamnatin Bola Ahmad Tinubu ya kamata ta fuskanta. Mr. Philemon Ayuba, masanin tattalin arziki a Najeriya ya mun shimfiɗa kan halin da Najeriya ke ciki a fannin tattalin arziki da abubuwan da ya kamata gwamnati ta sa a gaba. Bashin da ana bin najeriya ta kai akalla biliyan ɗari da uku wannan basussukan babban kalubala ne ga gwamnatin da ke zuwa in ba su shirya kudaden shiga ba harkan gwamnati ma yana iya zaman babban damuwa ne a wannan shekaran akalla kusan 60 ko 70 kudaden shiga yana tafiya biyan basussuka yawanci masu biyan haraji tallakawa ne manyan mutane ba su biyan haraji wato in gwamnati ba ta yi wani shiri ne dindindin da za ta bi duk masu biyan haraji ba kudaden da na shigowa ba zai iya biyan bukata ba domin kowane dan najeriya guda ɗaya bashin da gwamnati suka riga ta ci da ya ɗora kan wuyan kowane dan najeriya ya kai kusan dubu ɗari uku to biyan wannan basu suka babban damuwa ne kasafin kudin najeriya ba ma iya samun biyan bukata kamar wannan shekaran kasafin kudin shekarar najeriya triliyon wajen ashirin da biyu to a cikin wannan kudin akalla triliyon goma bashi za a ci a cikin biyu da aka kasafa din triliyon shida zai tafi bin ruwan basu sukan da an riga aka tara a nemi ƙwararru kuma kwararru kuma masu faɗin gaskiya. Duk da yake kayan magana a biyan haraji akwai waɗansu hanyoyi da ita gwamnati za ta duba na abubuwan da muke da shi na albarkatun ƙasa ko kuma wayansu albarkatun da Najeriya ke yi da ke da shi don ta mai da hankali kai ta yadda za a inganta wannan kuɗin shiga. Suna nan da yawa ɗaya daga cikinsu masalan sacin Eh, man fetur da ake yi kamun ma a sarrafa shi ya kamata gwamnati ta kula da wannan wurin na biyu ba state guda ɗaya a najeriya da ba ta da ma'adinin da za ta biya mana bukata ba amma ana kai su turai gwamnati ba ta samun haraji a kansu dole sai an yi wani abu a kai maganan cin rashawa mun dinga fadiwa daga dola wajen 200 kowane ɗaya yanzu ana neman ɗari takwas ne to kuma daɗa faɗiwa yake yi imf kwanan nan tana ce basussukan mu ya daɗa muni domin nera mu ba ta da amfanin da ya kamata wannan abun tana mugun ƙara yawan basu suka da muka tara to in ba da maruwanta to in ba dai an magance shi ba ba za a ci nasara ba ga nuhu shehu kanam kuwa gyara bangaren wutar lantarki zai haɓaka tattalin arzikin najeriya duk kasan da za ta samu ci gaba mai ɗaurewa ci gaba da zai buwaye mutane su samu abin da za su yi na dogaro da kawunansu na bunkasa masana'antu to dole sai an samu kasa tana da arziki na wutan lantarki saboda na farko masana'antu ba za su iya wanzuwa su yi aiki su kuma samu daman ɗiba ma'aikata a rage zaman banza dukiya ya yalwata a cikin al'umma ba sai an samu wutan lantarki kamar yadda nake miki magana morocco yanzu tana kokarin wuce gaban kowane kasa a afirka gaba daya wurin tattalin arzikin wutan lantarki ta aiki da, karfin hasken rana to wannan tsarin najeriya muna da kafan da zamu iya yin wannan fiye da kowace irin kasa a afirka ganin cewa wurin da allah ya ajiye mu ni ina kallon cewa idan muka inganta wannan bangaren to zai taimaka wurin inganta abin da ya shafi aikin gona zai taimaka wurin farfado da masana'antunmu zai taimaka wurin ba wa matasanmu da yawan gaske da suke zaune ba sa aikin komai su samu daman da za su yi dogaro da kai idan aka ce ka ba da shawara duk da yake ita wannan gwamnati mai wucewa ta yi iyakan kokarinta amma kana ga ina ne ta gaza na wajen haɓaka wannan wutan lantarki ai gaba ɗayan bangaren wutan lantarki a irin nawa fahimta an samu gazawa babu wani bangaren ƙasar na yanzu da za ki je ki samu wutan lantarki awa ɗaɗɗaya awa bakwai ana nan an ba da wuta to ta ina masana'antu za su gudana ta ina 'yan kasuwa za su yi kasuwanci ta ina kuma mata da ke sai da zoɓo da take son ta sayar mai tsanyi za ta iya tsayarwa kamar yadda ake cewa shi shugaban kasa zaɓeɓɓe ya yi iya kokari aka samu independent power supply wa jihar lagos so muna ganin da gaske ake bukata muna da gas muna da koguna muna da wurare daban-daban da za a iya hanesin a samu wutan lantarki a najeriya A cewar Mr. Austin Gozuk, malami a sashen tattalin arziki a cibiyar kimiyya da fasaha ta jihar Filato, Najeriya za ta iya inganta tattalin arzikinta da fasahar zamani na ICT. Shawarar da zan ba ma wannan gwamnati in za a iya tackling issue of security zai ba ma mutane confidence a wannan gwamnati. Tsaro kenan. The next thing to do is to reduce the cost of governance a rage da ake kashewa kashewa hmm. harkokin ayyukan gwamnati haka akwai agencies na gwamnati da suna repeating abubuwa da yawa in za a yi nasu a wuri daya zai taimaka samun kudi a yi kuma wasu abubuwa da kudaden another way shine a duba kuma zancen ict sosai amma idan aka ce kamar ICT da kai magana wayannan ah, kafafe na zamani ta yaya gwamnati za ta samu kuɗi a irin wayannan wuraren ne sai mutum ya je da nisa ba mutum yana da waya yana aiki a ciki kuma a wannan duniya da muka sami kanmu yanzu haka nan abin da yana kawo tattalin arziki sosai kenan ICT Masanan sun yi ittifaƙin haɓaka tattalin arzikin Najeriya shine zai samar da aikin yi wa ɗimbin matasan ƙasar da shawo kan matsalolin tsaro da samar da ci gaba a sauran ɓangarorin rayuwar al'umma. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. a gaida Zainab Babaji, kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta biyo ya Afirka akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a hausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba matafiya a dawo lafiya jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na a dawo lafiya Baba ya makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. yanzu wannan shirin na ci gaba da duba batun alkalumar da sashen 'yan sanda mai kula da motoci ya fitar da mutanen da suka mutu cikin watanni uku farko a wannan shekara ta hanyar hatsarin ababen hawa da suka kai 544 lamarin da ya daga hankalin al'ummar kasar wakilinmu a birnin kumasi hamza adam ya tattauna da malam muhammad kana sakataren wata kungiyar masu motoci masu zaman kansu ta kasa ta gprtu ko ya suka samu wannan labarin labarin da ya zo mana kan asarin mota yana da ban tsoro yana da ban tsoro kwarai da gaske domin as of last year um, da muka yi meeting statistics ya nuna cewa kamar accident ya reduce ya zo kasa most especially in Ashanti region sai muna duban kamar in mun shiga sabon shekara da muke cikin ga haka za a tafi da yake za mu samu accident free kan hanyoyinmu domin saboda direbobinmu last year nan sun kiyaye Allah ya kiyaye su su kuma sun kiyaye kansu sai dace wata uku da muka shiga cikin first quarter nan ba haka muka same shi ba hatsarori iri iri iri da ban tsoro shi abu ne mai cewa ne waɗanda suka rasa dangin su a cikin wannan hatsari muna ma kowa ta'aziyya Allah ba kowa hakuri wayanda kuma suka ji ciwo kuma Allah warkar da su a takaice dai abin da ke ciki ke to ranka dai bisa bayanai da kuka tattara me kuke ganin yake haifar da waɗannan hatsura wal a kashin gaskiya kamar da ka tambaya eh, hatsari dai in ya zo ya zo amma in zai zo ya kamata a samu wani kiyayewa da yake ko in ya zo a samu wani minor injuries cikin hatsari mu na zamani mafi yawanci um, akwai wanda ake ce ma wawa drivers wawa drivers nan waɗanda ba su da tashoshi kenan suna kai da kawowa suke suna ɗaukan fasinjoji haka suna nan a mafi yawancin cikin kasan ga su kuma ba su da union suke ciki to abin da muke sani ne mafi yawancin su motocin manya ne me yasa nace maka motocin manya ne domin series of meetings da muka yi da manya kan cewa a san da za a yi a kawai da wawa wawa wawa na manya an sun karbi maganan da hannu biyu kan za su yi muhawara kan wannan zance in gari yawa sai ga maganan ya sha ruwa maganan ya sha ruwa da shi mu danganta mu dangana shi kan political dispensation da muke ciki a zamanin ga political parties mu da ke shugabancin mu kasan ga kasan nan suna duban cewa kaman everybody is a voter kowa vota ne maybe in you use one measures on that uh, it will affect it will affect the fortunes of, of his party in, in, in, in the near future wato eh, kowa duka yana da daman kada kuri'a a don hakan ya dauki mataki akan me shi zai yi mummunan tasiri kan sakamakon zaɓe da zai shiga haka mafi example kaman firagen manga da ke yawo cikin zangonnin a daidaita a daidaita sahu law ya nuna musu ga yadda ya kamata ku yi an ce parliament za su implement law da yake za su ba su hanya su yi aiki but and uh, the law enforcement agency are not doing their work effectively. Don shi Pragya, instead of one passenger, they now take three or four. Kagan, gane don saboda it is not a commercial, I mean, transport operate, uh, operate, operators a moment private ne so shi in ka doki more kada daga ciki you at risk driver kuma is at risk uh, li 2180 ya nuna maka abin da za a yi mai shi But what do we see in Ghana? And the law is under the carpet. Kisa gare da na fahimci eh, bayanin da kake yi eh, mafi akasarin hatsurar da ake fuskanta ma yana da nasaba da masu harkar adiri ta sahu kuma dokan kasan Ghana ma bai eh, amince su yi aiki su samar da kudaden shiga ba tukuna ko ba haka ba kuma mutum biyu ya kamata su ainihin eh, ɗauka amma shi suna ɗaukan mutane fiye da biyu yana daga cikin abin da ke haifar da wannan matsaloli. regulation ya nuna kamar three weeks ke ga precisely one example yes adedita adedita gangaro nan zai kawo fasinja eh, hmm? macen da ke aje da ice water da drinks da take sayarwa sai ya dauke ta yar da ya dauke ta kuma sai sa ya gudu Allah sa nan jama'a ne sai aka kamo shi in about 30 minutes tsakanin minti 30 da aka yi ta da asibiti she ta mutu last week an sa shekara goma sarka haka ne ko don shi inda ana samun good regulation kan wasu wannan ababa ina jin da komai mu ya je daidai yadda muke so mu ma a kiyaye eh, rayuwar mu da mu da mu da iyalan mu baki daya. Ran kare da karshe eh, wani mataki ne eh, ku kuke ɗauka domin ganin an rage yawan hasari a Ghana sa'annan kuma stakeholders wani collaboration kuke yi da su akwai trainings da ake yi domin tabbatar da cewa an rage yawan hatsura. Well, as transport unions, most especially GPRTU, muna educating drivers ainihin direbobin mu muna ba su eh, up training kai da kai muna ba su training kai da kai da yake za su kiyaye lafiyan jama'a kamar kaduna road safety authority mu da su muna haduwa da'iman muna tafiyar da lamarin da ke kasan ga we shi yasa ce maka statistically last year accident are reduced. mu su muna mita saboda shi addu'a dai muke yi mu kiyaye kanmu kuma Allah ya kiyaye mu don accident has no respect for anybody irrespective of your color madalla a nan ne kuma za mu dakatar da wannan shirin sai kuma sabon mako idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin bakon namu malam muhammad kana sakataren kungiyar gprtu ta masu motoci masu zaman kansu ta kasa da shi wakilin hamza adam da ma daukacin ma'aikatan sashen hausa da muryar amurka musamman dadi balawe da ya hada mana sautin shirin baba yako makeri ne daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya To madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. jima'a shugaban rundunar sojojin Sudan kuma shugaban gwamnatin rikon karya ta kasar Abdul Fattah al ya sauke mataimakinsa Muhammad Hamdan Daglo wadda yake jagorantar rundunar sa kai ta RSF. Matakin ya biyo bayan yadda bangarorin biyu suka rikide suka zama makiyan juna inda fada ya barke su fiye da wata guda da ya gabata. taron kasashen kungiyar G7 masu karfin tattalin arziki ya bukaci kasashen duniya su tashi tsaye wajen dakile mummunan tasirin sabuwar fasahar kimiyyar da ke kwatanta ayyukan bil'adama wato artificial intelligence a turanci kungiyar ta ce wani lokaci a wannan shekara da muke ciki za ta kaddamar da tsarin muhawara da tattaunawa game da yadda za a rungumi tsarin amfani da wannan fasaha ta hanyar da ta dace hukumomin kula da fannin shari'a na kasar iran sun ce sun zartar da hukuncin kisa ga shugaban kungiyar da ta yi safarar wasu mata 'yan kasar ta iran zuwa kasashe makwabta domin sana'ar karuwanci hukumar shari'ar ta iran ta ce wani mutum mai suna sharus saknuri wanda aka fi sani da alex shine shugaban kungiyar kuma shine jagoranci safarar 'yan matan zuwa kasashen larabawa kamar yadda kamfanin dillancin labaru na mizan ya ruwaito. To masu saurare da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau sai kuma idan Allah ya kai mu da dare wato tara da rabi agogon Najeriya Niger da Niger karfe takwas da rabi kenan agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu kam a madadin Mahmud Ibrahim Kwari wanda ya taya ni gabatar da shirin sai dadi Balawe da ya kula mana da sauti ya kuma ba da umarni da injiniyan mu na yanzu ne Murtala Faruk Sanyin na ke muku fata alkhairi ma'assalam.